يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da janjina ta kara tabbata ga Allah maɗaukaki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallacin mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba haɗuwa a cikin wannan wata mai albarka domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma yau kuma wunin asabar shine wuni na 27 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina 1437 wanda shi ne biyu ga watan bakwai shekara ta 2016 miladiyya yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala shi ne gabatar da karatunmu na karshe a cikin wannan shekara insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamdakatar da karɓar dukkan ayyukanmu da muka yi a cikin wannan mutane albarka Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta akwai shirin takardu a hannuna zan yi kokari in amsa su sama sama insha Allah tabaraka wa ta'ala in mun ga akwai damar mu dan taba tafsirin ko da aya daya in akwai lokaci sai mu in babu lokaci kuma sai mu addu'o'i da jawabai ni fatan alkhairi wa juna insha Allah wannan yace ina neman assalamu alaikum mallam ina neman addu'a Allah ya shiri mahaifina zuwa ga hali na gari don Allah malam musamman a wannan rana ta 27 na gode wannan takardar da yake jiya aka kawo ya so a ce an karanta ta jiya ne an wace masa addu'a a cikin daren 27 to amma Allah madaukaki bai sa an karanta ta jiyan ba to amma ni na karanta cikin dare na koma gida din na karanta takardun kuma ni na masa addu'a cikin dare Allah madaukaki ya karba mana wannan ma yace ina neman addu'a Allah Allah ya rufa mu asirin duniya da lahira kuma ya kare mu da iyalanmu daga sharrin mutum da aljan Allah maɗaukaki rufa mana asiri ya kiyaye mu sharrin mutane da aljanu gaba daya wannan kuma wannan za mu iya jinkirta ta takardar ta musamman sai ita sai daga baya makaranta ta insha Allah a wannan ya ce assalamu alaikum warahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin malam tambaya ta ita ce idan mutum yana tukin mota sai hatsari ya faru har ya sa mutane biyu suka mutu Allah ya tsare mu amma dukansu ba musulmai bane to tambaya ta shine shin akwai kafara a kansa ko ko babu shine ta kafirai iri biyu ne akwai kafirai na amana waɗanda aka kulla zaman zaman lafiya da su ko ahalul zimma waɗanda suke karkashin gwamnatin musulunci to irin waɗannan malamai sun yi sabani akan idan mutum ya kashe bisa kuskure shin zai yi kafara ko ba zai kafara ba wanda yake nuna in dai har ahlu zimma da waɗanda aka ba su amana ana da sabani a kansu to ina ga kuma waɗanda ba a kulla wata yarjejeniya ta zaman lafiya da su ba da haka ingantacciyar magana insha Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum ya kashe irin waɗannan ba sai ya yi kafara ba malam da fata an sha ruwa lafiya abu na farko ina neman addu'a dangane da karatuna da sauran rayuwata sannan ina nema wa dan uwana da ya kasance yana yin itikafi a wannan masallaci amma saboda matsalar aljanu da ya same shi ya yi tafiya zuwa yola sai ya bata sakamakon hakan yanzu sati biyu ba mu da labarinsa da haka yake nema masa addu'a a wurin yan uwa musulmai Allah madaukake ya bayyana shi kuma Allah madaukake ya yi masa wannan cuta muna roƙon Allah madaukake ya bayyana wannan dan uwa naka kuma Allah madaukake ya yi masa wannan ciwo da ya dame shi wannan kuma bayan addu'a da ya mun yace shin ya halatta mutum ya kaurace wa dan uwansa musulmi saboda gudun sharrinsa saboda cutar da shi da yake yi da karshe ina son malam dan Allah yadda ka so ni dan Allah ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya so ka wanda ka so ni dan shi habbaka Allah allazi ahbabtani fi sannan tambayar ka shin za ka iya kaurace wa dan uwanka musulmi saboda cutar da kai da yake yi cutarwa iri biyu ne zai iya zama yana cutar da kai ne ta bangaren addinin ka zai iya zama kuma yana cutar da kai ne irin ta duniyar akan bangaren duniyar ka idan yana cutar da kai ne bangaren addinin ka kayi kayi yadda zai zama cewa shi ma ya gyaru bai gyaru ba kuma yana ta cutar da kai da addinin ka to babu laifi wannan dan ka kaurace masa a shar'ance ya halatta ka kaurace mutum saboda yana cutar da kai ta bangaren addinin ka amma idan akan harkar duniya ne yake cutar da kai to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana nuna maka yin hakuri ya fa alkhairi المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على عذابهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على عذابهم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ce mumini da yake mu'amala da mutane yake haƙuri akan cutar da shi da suke yi ya fi alkhairi akan wanda ya kasa mu'amala da mutane saboda suna cutar da shi to ka ci gaba da mu'amala da shi mu'amala mai kyau idan ya jefe ka da dutse ka jefe shi da hura idan ya mare ka kai kuma ka sa masa albarka idan ya maka ruwa kai masa kyauta idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa da ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أبن ديك ماتا shine idan mutum ya maka sharri kai kai masa alkhairi yana cutar da kai ka kuma ka rinka faranta masa rai in yana bata maka rai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi wannan shine abin da fi dacewa ya ce malam hakika muna jin daɗin wannan karatu don haka muna maka fatan alkhairi Allah kuma ya kara maka ilimi da aiki da shi Allah ka taimake mu Allah ka ba mu iko aiki da abin da muke sani sannan malam ina da tambaya kamar haka wai shin malam yin makilin da buroshi yana karya azumi ingantacciyar magana yin burush baya daga cikin abin da suke karya azumi saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin aswaki kuma yana azumi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin aswaki irin na zamanin sa kuma babu yadda za a yi karaba wancan aswakin da wannan aswakin in ka ce idan mutum ya aswaki yanzu ne wani abu zai iya shiga cikin sa haka shi ma aswaki in na ice in danye ne ai dole shi ma wani abu zai iya shiga za a iya samun zauzai wani abu ya shiga cikin ka ko alwala ka zo yi za a iya samu yanzu za ka iya rantsuwa lokacin da ka yi alwalan sallar la'asar za ka ba su zan ba su dama ka zo cikin masallacin nan bayan sallar la'asar ka yi rantsuwa da Allah cewa ko ruwa kaɗan bai shiga cikin ka za ka iya ba za ka iya ba to yana daga cikin abubuwan da muktafar ne shari'a tana ɗaga fa a kansu abinda ba zai yi a rabu da shi ba illa iyaka dai kai da karka haɗiye da ganga karka ji dan zaki zaƙi kawai kenan sai ka haɗi amma dan mutum ya yi brush a shafiya suna da wani ra'ayin cewa idan mutum rana ta riga ta yi zawali to mutum ba zai yi brush ba ma'ana ba zai aswaki ba saboda akwai wani warin bakin mai azumi da yake yi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ya bi turaren almiski kamshi da haka suka ce yaushe zaka zo kai aswaki kuma ka gusar da wannan kamshin warin bakin naka wanda ya bi turaren almiski amma malamai suka ce muhakkikun suka ce hakikanin magana shi wannan warin ba ma a baki yake ba asali daga ciki ne yake fitowa tiririn ciki ne ya rasa komai ba komai sai wannan warin yake fitowa tun daga ciki da haka ko ka goge bakin ga wannan warin yana na har yanzu a wannan yake cewa malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ina son yan uwa su ce na addu'a akan Allah ya bani aihuwa mai albarka muna roƙon Allah madaukaki ya baka aihuwa in mace ce Allah ya bata aihuwa akwai wani dan uwa na shi ma yana buƙatar addu'a aihuwa nan musamman mahaifiya ta mun waya ta ce lalle a majalisin karatun nan da kake yi ka faɗa wannan dan uwa na ta yi masa addu'a Allah madaukaki ya bashi aihuwa muna roƙon Allah madaukaki ya bashi aihuwa masa albarka wannan ce assalamu alaikum da fatan an shi ruwa lafiya malam na ji an ce wai mutum in yi addu'a babu kyau ya shafa wato hadisan da suka zo a kan idan ka yi addu'a ka shafa hadisai ne da malamai suka ce ba su inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an rawaito hadisan suna da yawa in kun yi addu'a kada ku sauke hannayenku har kun sai kun shafi fiskokin da hannayen amma sai dai duka ruwayoyi ne waɗanda ba su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wayan kana wasu malamai sun yi kokari wajen su harhaɗa ruwayoyin ko za su ƙara wa juna ƙarfi su tashi da haka suke ganin cewa babu laifi idan an yi amma ingantacciyar magana bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wanzu in an ce kar a shafa a cikin kuma sai su rika shafa a kirji to me bambanci a dai shafa wanne ko wani tunda an ce a shafa a fista in yi haka haka kuma sai haka ya shafa a kirjinsa ba ya gano ma na ai yana da hadisi mai rauni amma na kirji shi bai da asali gaba daya wannan yake cewa to mutum baya iya rike alwala to yaya sallance zai kasance idan larura ta samu mutum ta yadda baya iya rike alwala ya zama yana da tasalsul ɗaya daga cikin tasalsulat ko dai tasalsulul bawul ko tasalsulul rai ko wani abu makamancin wannan cikin cututtuka ko ta rai wanda shi aka fi yawan yi mutum yana da ciwon basir idan ya alwalar ma duka ba za ta wuce minti biyu ba ta sake warware ba to irin wannan yana daga can irin da shari'a ta daga wa mutum kafa shi dai abin da aka umarce shi da shi duk lokacin da zai alwala sai ya sake alwala duk lokacin da zai sallah sai ya sake alwala ba kamar kai ba za ka iya yin sallan azahar da alwala daya yi la'asar ka kai magariba kai isha'i akwai ma da aka ce suna yi har sallan asuba ma da alwala guda daya to amma dai abin nufi shine idan har kana da irin wannan ciwon to duk lokacin da za ka yi sallah sai ka yi sabuwar alala kana cikin sallah kuma alwalar ka ta warware babu matsala ka ci gaba da sallar ka malam Allah ya kara maka imani amin shin mace za ta iya auren mutum mai sana'ar sai da taba sigari kenan yana daga cikin abin da malamai waɗanda suka rayu suka samu taba sigari ba su yi sabani a kansa ba malaman musulunci na gaskiya duka sun haza kan cewa taba sigari shan ta haramun ne haka kuma sayar da ita ma haramun ne domin ƙararra cuta ce hatta kamfanin da suke sayarwa za su gaya maka cewa wannan abin cuta ne kada ka sha in za a ta kasashen turawa ga sunan kasashe da yawa sun kafa doka cewa in za ka sha sigari ma to dole ka buya kada ka sha a wurin da haƙƙin dai ka damu mutane saboda yana cutar da mutane to asali wajibi ne zama da cewa mutum zai ci abincin sa halal ne shi da yake sana'a wanda take haramtacciya abin da yake ci a musulunci haramun da yake ci in har ba a yi auren ba to ki iya kokarin ki ki masa nasiha akan ya canza sana'a kuma ki gadar da shi cewa man taraka amran lillahi awwadahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar abu saboda Allah in dai saboda Allah ka bar wannan sana'ar saboda ba kyau to ko lalle Allah madaukaki ne musanya maka da sana'ar da tafi wannan alkhairi ki masa nasiha domin ya dina amma idan an riga an yi auren ne to ban ce ki kashe auren ki saboda ana sai da sigari ba a'a ki ci gaba da masa addu'a ki ci gaba da masa irshadi har Allah madaukaki ya shirye shi malam da yaushe ne daren lailatul qadr yake farawa farko ne ko tsakiyar dare lokacin da dare yake farawa lokacin da lailatul qadr yake farawa dare ko yana farawa ne lokacin da rana ta fadi da zarar rana ta fadi shikenan an shiga dare to in wannan daren lailatul qadr ne to shikenan ya riga ya fara ba zai kare ba kuma sai lokacin da alfijir ya fito saboda haka in kayi sallan tarawih a farkon dare ne ka samu lailatul qadr ranar in kayi sallah a tsakiyar dare ne ka samu lailatul qadri in ka yi a ƙarshen dare ne kafin alfijir nan ma ka samu lalata kadri. Allah madaukake ya sa mu dace Allah ya karba mana ayyukanmu yace menene matsayin tozali da zobe a addinin musulunci matsayin su shine halal in kana so ka sa ka sa amma ka so ka bari halal ne kawai shikenan shin ya halatta mutum ya sa agogo a hannun hagu eh ya halatta ya halatta ya sa a dama ya halatta a sa a hagu malamai sun tattauna akan matsalar zobe sun san agogo babu shi a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai zobe an karwaito hadisai suna cin karo da juna wani hadisin ya nuna maka manzan Allah yana sa zobe a hannun dama wani ya nuna maka yana sa a hannun hagu a shek muhammad ibn salihu al-usaimin da ya magana da yace duk ya halatta kasa ya halatta kasa a dama ya halatta kasa a hannun hagu duk wanda kaga ya fi maka kyau kai ka zaba falillahi alhamdu to haka shi ma agogo da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya yi albarkawa wa malam da iyalansa amin Allah ya mana albarka baki da malam ina neman a yi wa mai gida na addu'a muna roƙon Allah maɗaukaki ya albarkaci mai gidanki bukatun na alkhairi Allah biya masa kuma duk Allah biya mana bukatunmu na alkhairi wannan yake cewa wai ana iya cire zakar da kai wa jariri da yake ciki ba a haife shi ba eh mustahabbi ne amma ba wajibi ba ya tabbata a cikin bukhari sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna cirewa jaririn da ba a haife shi ba mata in tana da ciki ana cire mata amma duk malamai sun tabbata cewa mustahabbi ne ba wajibi bane da haka in kana da wadata ka cire wa waɗanda aka haifa to waɗanda suke cikin ma mustahabbi ne ka cire musu sannan tambayar sa ta biyo ce menene hukuncin durkusuwa a musulunci ya halaka ta durkusa ka gaida wani ko bai halarta ba yana daga cikin abubuwan da malamai suka tattauna a kansa durƙusawa a gaida wani shi dai durƙusawa a gaida wani iri biyu ne ko dai ya zama cewa wanda zaka durƙusa ka gaishe shi yana tsaye ne yana da zangam gamgam kai kuma sai ka zo ka durƙusa ka faɗi a gaban sa ka gaida shi ko kuma ya zama da cewa shi ma yana zaune ne kai ma sai ka ne wuri sai ka zauna ko yana zaune sai ka ne wuri ka tsuguna saboda ka sauko kasa da shi daidai da shi wannan babu sabani a wajen malamai ba haramun bane amma wannan malamai suka tattauna a kansa shine zon da zaka fadi a gabansa ko yana tsaye ka zo ka durkusa mafi kankantan abin da malamai suka faɗa akai shine makaruni shine mafi kankantan abin da suka faɗa mafi yawa sun tafi akan cewa haramun ne saboda yana daga cikin abin da ke girma wata girmamawa ce wadda addinin musulunci bai yarda da ita ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya da a yi masa wasu sahabban annabi alaihi salatu wasallam sun yi tafiya suka je wani yanki na kafirai suka ga irin yadda ake girma masarakuna suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fadi a gaban sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku tashi la yusjadu li ahadin illa Allah ba a sujada kowa ba a faduwa a gaida wani sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai sai tambayar sadauku ya ce yana cire zakkarsa amma yana gina masallatai ne ko ya ci da marayu baya ba da 'yan uwansa kasancewan ƴan uwan suna masa hassada Akan dukiyar da Allah maɗaukaki ya bashi shi ne yake tambaya mai hukunci haka ingantacciyar magana ba'a a ɗaukar dukiyar zakka a a gina masallaci inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim waɗannan dangi nau'uka guda takwas sune Allah madaukake shi ana ba su zakka wasu suna cewa a wafi sabilillahi yana daga cikin gina masallaci ko ka gina makaranta amma ingantacciyar magana abinda magabata suka fasara fi sabilillahi shine a dauki dukiyar ne a bayar da ita saboda a tafi jihadi dan daukar kalmar Allah tabaraka wa ta'ala amma gina masallaci wannan ana yi ne tabarru an tsariki tabarru mutane su aikin nafila wanda yake da kuɗi da yawa ya bayar wanda yake da kaɗan ya bayar gwargwadon sa dan haka kuɗin nan na talakawa ne ka ɗauka ka ba su kayan su karka gina masallaci tunda Allah ya maka da yawa in ka tashi yin sadaka ta nafila sai ka gina masallaci da shi marayu kala biyu ne akwai marayu waɗanda suke masu kuɗi zuwa a basu zakka akwai kuma marayu waɗanda suke marasa shi ne basu da shi to su wannan suna cikin alfuqara ko suna cikin almasakin ko suna cikin algharimi na duk wanda ya halatta a basu zakka yan uwanka bai halatta bai kamace ka ba ka hana su zakka wai ka ce suna maka hasada akan dukiyarka asali idan mutum yana maka hasada akan dukiyarka lokacin ya kamata ma ka dauka ka bashi domin abu biyu sun haɗu na farko ga yan uwantaka akwai haƙƙin yan uwantaka tsakanin ku da shi na biyu akwai irfa abin lati hiya hasanu fa idan bai bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wallahi in ka bashi bana ka bashi baɗi ka bashi wata shekara na ga maka ko Allah musuru ne in ji bahaushe sai ya daina hasara da yake maka in dai kana bashi kana bashi duk yadda yake gaba da kai to zai dawo ya sauko tun baya yabon ka wata dan fara yabo tun ana yabon ka ba zai kushe shi da Allah ba dan Allah yake yi ba amma zai dawo yana cewa sai wani ko yana kokari sai cewa wallahi ba laifi yana dan yi tun ana haka ana haka wata nan sai ga da kansa ya zo yana yabon ka dan haka bai dace a ce saboda kawai wa kana tunanin suna maka hasada sai ka hana su zakka ba wannan ba daidai bane wannan yace malam tambaya ta ita ce ya zo a hadisi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah sai aka ga ya mika hannunsa zai kama wani abu bayan idarwa aka tambaye shi ya ce kayan marmari ne na aljanna amma ba a bashi ba amma Allah yana aika wa na Maryamu tana ci to tambaya ne kenan ina jin akan hadisin ko dan kawai ya rubuta hadisin ne bai ce tambaya yake akan hadisin akwai shi ko bai shi ba ni dai wannan hadisin ban san shi ba amma Allah ya sa muna da manyan manyan malamai da malaman hadisi da malaman fikihu duk sun haddace hadisai da masu rauni da marasa rauni ta yi wani ya taɓa bi ta kansa insha Allah sai ya kare mu amma ni ban san wannan hadisin ba na na mu dai Allah madaukaki ya ba mu labari kullama dakala alaiha zakariya almihraba mihraba wajada inda haris ba qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah amma ita ba ce tana sallah ne take take daukowa ba wannan yake cewa menene hukuncin shafa addu'a mun yi magana kan wannan menene hukuncin wanda idan aka yi sallah yake lankwasa 'yan yatsunsa suke yin ƙara sun za akwai wanda suke da wani al'adar duk lokacin da aka yi sallah ya tama tsakarar ya'yansa suna kash kash kash ta ce ka ce wata ibada ce ita ma mai zaman kanta malamai sun tattauna akan wannan matsalar tatta wato abin nan matsa yatsu yatsa da yin kara ta rinka yin kara a cikin sallah da kuma wajen sallah cikin sallah har suna kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama yi hani to amma gaskiyar magana shi ne duk hadisan da aka ruwaito akan wannan malamai suka ce ba su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba sai da sun taba akan cewa bai halatta mutum ya rinka yi a cikin sallah ba domin wasa ne a cikin sallah an hana kuma wasa a cikin sallah to a wajen sallah fa nan ma wasu suka ce a masallaci bai kamata ya rinka yi ba dai dai rinka tashwishin mutane ya rinka dauka hankalin mutane su ji me yake yi su rinka jin kara ta nan amma a gida ne yake yin kayansa kenan sai ya ta yin kayansa amma a masallaci bai kamata ya rinka yi ba saboda zai rinka dauka hankalin mutane da aka shi sa malamai suka ce makaruhi ne malam me ya fi inganta game da itikafi shin ya je ya yi sallah a gida ne ko sai ya yi sallar idi ya tafi gida kasa akwai cikin malaman malikiya da suke cewa abin da aka fi so mustahabi shine idan ka yi itikafi da ka fita daga masallaci sai ka zarce kawai filin idi kama ma abin da suka ce mustahabi suka ce ba su ce dole ba amma duk sun matsa kan cewa itikafin mai itikafi yana karewa ne lokacin da watan ramadana da ya kare watan ramadana ko yana karewa ne da zaran an ji labarin ganin wata ko kuma ranar da aka yi azumi na talatin tun da kasan dai watan bayan kwana talatin da ɗaya da haka in an samu labarin ganin wata shi kenan itikafin ka ya kare kwanaki goma karshe sun kare yanzu ka shiga goma wani watan dai ba goma wata ramadana ba ina fata an gane idan kuma an yi azumi talatin ne to zarar rana ta faɗi shi kenan lokacin itikafin ka ya kare menene hukuncin a menene hukunci ko halaccin yin ado da ayoyin alkur'ani mai girma a cikin masallaci ina neman gamsasshen bayani ado a cikin masallaci farko annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kawata masallaci ta yadda za a rinka alfahari manzo Allah ya ce na daga cikin alamun tashin alkiyama zukurfatul masaji a rinka kawata masallaci a rinka gasa wayannan suna kallon na wannan ya bu wannan wayannan suna kallon sai mun yi wanda ya fi na wayannan kyau su kawata shi su rinka gasa da irin wannan yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alaihi wa tashin alkiyama shi kuma wannan bai tsaya akan ayoyin alqur'ani ba a'a duk abin da aka yi shi na ado da niyyar alfahari a rika kashe kuɗi wa masallaci saboda alfahari ba wai dan a nema wa masu sallar nutsuwa su yi sallah ba shi yasa kaga irin su fanka irin su AC a masallaci duk nan ba kayan ado bane ai kayan samun nutsuwa ne ko domin kaga masallacin da ake da AC da masallacin da ba AC in ka je kai sallah ai ka san nutsuwar ba dai bane wannan Allah Allah kake wani ya sallani. ana sallar tahajjud Allah Allah kake a ce assalamu alaikum in liman mai ce assalamu alaikum kafin ya fadda ɗayan kayi sallama kayi waje a guje saboda zafi to ba irin wannan ba abinda zai zama ado ne a rinka kawace masallaci ana gasa ana alfahari wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce alamu da shi alkiyama to sai malamai suka ce daga ciki kuma akwai irin abin da ake rubutawa a masallaci na ayoyin alkur'ani wanda da yawa daga cikin masallaci za ka gani ko nan masallacin ba in kada kai <laughs> za ka iya gani cikin malamai akwai wanda suka ce haramun ne cikin malamai akwai wanda suka ce makaruki ne cikin malamai akwai wanda suka ce bid'a ne ban gare wanda yake halal ne a rika yi ba shine mafi kankanta abin da daga malamai sun fada cewa makaruhi ne a rinka zayyana masallaci da ayoyin alkur'ani wani ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ina neman malam ya sani a cikin addu'a ina so amin bayani akan tahiya guda biyu shin wanne ne ya inganta ko duk sun inganta a tahiyatu lillahi a zakiyatu lillahi har zuwa ƙarshe da kuma a attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu lillahi duk waɗannan sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daya tahiyar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam Malik ya kawo cikin muwatta daya kuma tahiyar Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda da Imam Bukhari ya fitar da cikin littafin sa shin mutum zai iya addu'an buɗe sallah a sallan nafila eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yana yi da haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ka rika yin du'a da istifsha lokacin da zaka sallan farilla ko sallan nafila bal ma an ruwaito ruwayoyi daga annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wasu addu'o'i na musamman wanda a sallan nafila ne aka samu manzon Allah yana yi na du'a da istifsha wannan yana neman addu'a ne a ce shi addu'a saboda ciwon hasada da Allah ya jarrabe shi da shi Allah ya yi masa Allah ka yayi masa Allah ka yayi masa kuma Allah ka yayi mana wallahi ba abin dariya bane babu wanda za ka rasa shi da dan wani kankan kankan kankan hasada a cikin zuciyarsa sai dai wata tasa yana iya kokari ne ya danne ta da tsoron Allah da tuna nassosin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da suka hana hasada da illar hasada amma kar ka wannan bawan Allah shi kadai ne yake da hasada a cikinsa kai masa dariya ta yi wuyan nan aka buɗa ta ka tafi tasa yawa. amma saboda tsoronsa da Allah da so da yake ya kubuta ya zama mutumin kirki har yasa yan wasu taimaka masa da addu'a da haka kai ma ka rinka yi kanka addu'a Allah madaukaki ya maka ciwon hasada domin galibin mutane suna fama da shi malam bakan gizo shi ne a shari'a kuma wai da gaske yana shanye ruwa a sama bakan gizo ɗaya ne daga cikin halittun Allah da muke gani a sama kamar yadda muke ganin tauraro kamar yadda muke ganin wata kamar yadda muke ganin rana yan aka tambaye ka shi wata me a sama me zaka ce ka ce halittar Allah ne to aka shi ma bakan gizo malamai suka ce babu wata aya ko hadisin annabi sallallahu alaihi wa wasallama da suka yi magana akan bakan gizo illa kawai halitta ce ta Allah inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab ima ba gizo aya ne kuma baya hana ruwa domin ba wanda yake hana ruwa sai Allah subhanahu wataala wanda yake saukar da ruwa Allah ne kuma wanda yake hana ruwa Allah subhanahu wataala ne bakan gizo bai sai hana mutane ruwa bayan Allah ya ba su wannan yace da fata an sha ruwa lafiya malam tambaya na farko shine me hukuncin wanda yake sauke alqur'ani a kwana biyu a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce dukkan mutumin da yake karanta alqur'ani a kasa da kwana uku manzon Allah ce ba zai fahimce shi ba ba zai fahimci asalin sakon da ke cikin alqur'anin ba wannan magana yan uwa mu fahimta ba ta nuna cewa haramun ne ka karanta alqur'ani kasa da kwana uku shi yasa musamman idan wata ramadana ya zo riwayoyi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba su da iyaka da tabi'ai da asba'u tabi'ina suna karanta alkur'ani a rana ɗaya sai na Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda babu sabani a wajen tabi'ai da suka yi tarwaitowa wajen sa cewa dukkan dare idan wata Ramadan ya zo yana sauki alkur'ani idan ko da wannan abin bid'a ne da bai halatta ba da ba yadda za a yi ko da shi yayi sai an samu wani sahabi da ya masa inkari rashin inkarin nan babu wanda ya ce masa kai manzon Allah ya hana dalla ala ijma'i sahaba ala jawabi wannan yana nuna halacci ijma'in sahabban manzon Allah akan halaccin yin haka ina fata an gane haka na al-Imam Shafi'i rahimahullah yana karantawa a cikin watan Ramadana ya karanta ya karanta irin 60 na Al-Qur'ani a cikin dare sannan a cikin washe gari kuma a cikin wunin sai sake karanta ido 60 sauka nawa kenan sauka biyu a cikin rana daya da wuni daya wuni daya da dare daya haka al-Imam Bukhari shi ma yana yin sallan tarawihi da alkur'ani kaf gaba ɗaya daga farko zuwa ƙarshe sauke shi sannan kuma a cikin wunin sai karanta izu ashirin kaga mai tamanin kenan to waɗannan duk ruwayoyi ne suna nan daga magabata shi yasa ibnu rajab alhambali yake cewa wannan yana nuna halaccin karanta alkur'ani ƙasa da kwana uku musamman a lokacin munasaba irin wata ramadana wallahi ina karanta irin waɗannan rawayi suna buga mun kwakwalwa wani malami yake cewa ba dan an ruwaito waɗannan abubuwan da isnadi ingantattu ba yace wallahi da sai mu ce ba gaskiya bane saboda malam sai ka takarkara kai ta karatun qur'anin nan har watan ya kare duk yar za kai sauka goma ko ba ga bane yanzu nan da za a tare gate din nan a rufe ba a ce duk wanda da yi sauka ko ba ya fita ina ga waɗanda za su fita a masallacin nan ba su da yawa to amma a ce sai na musamman duk dare sai ya sauke alkur'ani wallahi malam sauka in ka sata a gaba sai kai mamaki yadda za ta gigita ka kafin ka sauke ka to amma a din da aka ruwaito daga sahabban manzo Allah ingantattu ne ba yadda aka kare ta sannan yace tambaya ta biyu malam an ce ana istikhara ne a lokacin da zaka nemi abu to malam wasu sai sun yi abun ta rikice sai su yi istikhara to yaya makomarsu a idan har abun ka riga ka yi shi ya rikice maka to ba istikhara ake yi ba sai dai neman mafita a wajen Allah madaukaki ana neman agaji da da gudunmuwa da dauki kuma tunda an riga an shiga amma istikhara kafin a yi ne ake neman Allah madaukaki ya maka zabi waɗannan su ne tambayoyin da suke hannunmu wanda za mu amsa na'am Eh, shi ne na ajiye shi na cece daga baya ko to kamar yadda na faɗa na ce idan lokaci ya ba mu dama ba mu yi tafsirin alkur'ani amma na ga lokacin ba zai ba mu dama ba dole za mu dakata an sha Allah baraka wa ta'ala Allah ya sa baɗi muna raye za mu tashi ayata da 25 a cikin suratul anfal abinda muka karanta daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi ya Allah madaukake ya fi mana ga wannan takarda ce wanda an yi tukafin wannan masallacin suka rubuto da nake takarda ce ta musamman suka ce a madadin masu itikafi a wannan masallaci muna son malam ya isar da jajenmu wa babban masoyinmu wato ma da ke hamma dangane da waki'a da ta faru da shi na gobara mun san kwanakin bayan Allah madaukaki ya jarrabe shi da gobara gidansa gaba ɗaya kone wannan yasa har ya tashi daga unguwar ya koma wata unguwa amma saboda soyayya su da wannan masallaci wallahi abun mamaki dan yana daga cikin abin da muka fara da aka fara azumi muka fara tattaunawa muka sai bana za a samu gibi babba domin kusan shine yake ɗauke kashi kashi biyu cikin uku na abincin suhur din da ake kawo masu itikafi a wannan masallacin to sai muka fara tunanin cewa ta ina za a toshe wannan kafa ba ma saboda alkhairin sa da yake da shi duk da wannan jarrabawa da ya fada ciki da kuma nisan wuri amma wallahi duk azumin na har ya kare kullun sai an kawo abin sau daga unguwarsu saboda haka yin itikafi suke yi masa jaje kuma Allah madaukaki ya sa shi ma ya halarta dan haka a masallacin Umar ibn Abdul Aziz da masu itikafin cikin masallacin suna mika jajensu gare ka kuma da addu'ar Allah maɗaukake mayar maka fiye da abin da ka rasa ubangiji ta'ala ya sa wannan jarrabawa ta zama sababin ɗaukakar ka duniya da lahira Allah maɗaukake sanya albarka a cikin rayuwarka ƙoƙarin da kake yi na ciyar da mutane a wannan masallaci Allah maɗaukake saka maka da kai. to bayan godiyar masu tikafi sai kuma godiya ta ni da farko ina godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala makagin halitta ta mamallaki na wanda ke gudanar da lamari na yau da kullum cikin hikimarsa ne da baiwarsa ya bani damar zama a wannan wuri na ci gaba da karatu tun daga farkon ramadana har zuwa yau ba dabara ta ba iko na ba kuma wannan kujera da nake zama a ciki kullum na gaya muku ba wai na cancance ta bane haka Allah madaukaki ya ga dama ya tsara ya bani wannan dama nake isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala akwai malamai da yawa waɗanda suke malaman mu ne amma Allah bai ba su wannan damar ba domin ba na ganin cewa ba wato wani abu ne wanda yake mai girman gaske nake fahimta ya zama na cewa za ka yi karatu karatun bai tsaya iya wurin da kake zaune a wajen ka za su ci ba domin waɗanda suke jin karatun a wani wuri suke amfana da shi suke yin waya suna godiya suna fatan alheri sun fi waɗanda suke zama suke ji a gaban ta haka wani alkhairi ne mai girman gaske da za mu godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala ta bangare guda ko muna bukatar addu'o'in ku ku roƙa mana Allah subhanahu wa ta'ala kullun ya rika dasar da harshen mu rinka daidai kurakuran mu Allah ya yafe mana kuma waɗannan maganganu da muke fada a gaban hukuji ne naku mu kuma da muke fada din nan mu Allah zai tambaya abinda muka fada haka mun sani muka faɗa ko ko a mun yi kawai mun faɗi son ranmu ne wannan sai Allah dauki ya tambaye mu shi yasa mai karantarwa wanda zai sa alqur'ani ya fassara a sa wallahi alazim ba wanda yake cikin hadari kamar sa sai dai fatan mu Allah madaukaki ya gara mana tsarkin zuciya ubangiji ta Allah ya rika ya sa mu domin sa kuma Allah madaukaki ya kautar da mu da fadawa cikin kurakure bayan godiya ga Allah subhanahu wataala ina godiya wa mahaifana waɗanda sababu su ne na zo wannan duniyar kuma suka yi mun tarbiyya har Allah madaukaki ya sa na kai wannan matsayin da na kai na shiga makarantar alkur'ani har Allah dokake bani abin da ya bani a wannan lokaci ina godiya gare su mahaifina Alhaji Ibrahim Sulaiman giya da Allah madaukake dukan sai gafarta masa ta Hajiya Aisha Allah madaukake mata albarka Allah madaukake sa ta cika da imani sannan dukkan malamai na da ba za su kirgu ba da iya kirga ina musu addu'a Allah madaukake saka musu alkhairi waɗanda suka fara karantar da ni tun na dan kankani suka fara karatun alkur'ani da dukkan sauran ilimin muka duk wanda ya karantar da ni ko da alifun ne ina masa addu'a Allah madaukake saka masa da alkhairi wanda ya mutu Allah madaukake ji kansa sannan ba zan manta da wata baiwar Allah a cikin wannan gari ba hajiya azumi gidado wannan baiwar Allah kullum ba zan manta da ita ba ina mata addu'a Allah madaukake saka masa da alkhairi mafi yawan dukkan karatuttukan da ne bayan haddace alqur'ani tana da hannu a cikin wannan karatu kullum in na zauna ina tunawa duk inda ne karatu tun daga secondary school jami'ar musulunci ta madina duka wannan baiwar allah sababinta ne na samu domin ɗawainiya ta ta yin secondary school da na yi islamin a garin nan ita ta yi ita ne ta sa kuɗinta ta biya mun na tafi jami'ar madina na je na yi interview na samu admission da karatu wannan bayar Allah ba zan manta da ita ba tana fama da rashin lafiya Allah madaukake ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya saka mata alkhairi akan gudun da ta yi mun Allah ma madaukake mata albarka ya yi wa ta albarka godiya ta gaba zuwa ga kwamitin wannan masallaci waɗanda duk abubuwan da suke yiwuwa da tsayawar ne tsayawa ce tasu taimako ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan da tsayawarsu. su su ne su shiga nan su fara nan su tashi nan idan aka ce wata ramadana nan ya zo domin komai ya tafi daidai ba tare da an samu matsala ba karkashin jagorancin walin gamawa wanda ba zan bushe ba ina masa addu'a Allah ba ya saka masa da alkhairi Allah ya albarka a cikin zuriyarsa haka mace makinsa na kusa sakataren kwamitin wannan masallaci alhaji idris zakari allah mata kuke saka masa da alkhairi mafi shi ya kowa wahala a cikin kwamitin masallacin nan na jiki wajen gudunmawar da yake bayarwa akan abubuwa su tafi a wannan masallaci allah mata kuke saka masa da alkhairi dole ne ne godiya wa injiniya zubairu ya kuma turakin bauchi saboda shi ya gina wannan masallaci alkhairinsa kuma har yau bai kare ba a wannan masallacin duk abin da ka sani a wannan masallacin kake gani mafi yawa har yau kaɗan ne wanda ba injiniya zubairu ya ne ya yi shi ba da haka kullum muna masa addu'a Allah mada kuke samu masa sata masa da alkhairi bukatun sa na alkhairi Allah biya masa Allah ya albarka a cikin zuriyarsa kuma ko a cikin wannan watan Ramadan a iya abin da na sani daga farkon Ramadana har zuwa lokacin da ya tafi umra na iya tuna cewa akalla bai gaza naira dubu ɗari da ya kashe a wannan masallacin tsakanin masallaci da masallata ya kashe abin da bai gaza dubu ɗari da ba abin da ta sani kenan sannan kullum abincin gidansa sai an fito da shi abincin da mutane da yawa za su ci a wajen buɗa baki kullum waɗanda suke itikafi a wannan masallacin nan shaida ne bai taɓa gajiyawa ba ko yana nan ko ba yana nan abincin nan baya wankewa Allah ma dauke saka masa da alkhairi Allah ya arzuka a cikin zuriyarsa sauran yan kwamitin masallaci gaba ɗaya wanda ba sai na faɗi sunansa ɗaya ba ɗaya ba dukkan su suna gudu gudunmuwa mai karfin gaske ubangiji Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi akan gudu da suke yi sannan nan godewa gwamnatin jihar Bauchi ita ma ta taka rawar gani sosai domin ta ɗauki nauyin sanya wannan karatun namu a BATV da BRC bayan haka Ta kawo mana abin da za a ciyar da mutane a wannan masallacin kusan a naira dubu ɗari da ishirin da biyar wanda wannan shi ma wani aiki ne na alkhairi wanda muna mata addu'a Allah madaukakin saka mata da alkhairi ubangiji ta Allah ya kara mata jagoranci na gaskiya Allah madaukaki ya kara tsora ta akan abin da yake daidai sannan akwai Alhaji Ali Wakili sanatan Bauchi ta Kudu ya kawo guduma a wannan masallaci ta ciyarwa na naira dubu ɗari da hamsin Allah maɗaukaki ya saka musu da alkhairi akwai ta shehu abubakar ya kawo wannan masallaci kuɗin da za a taimaka wajen ɗaukan karatu da kai shi wasu wuraren da ake kaiwa a sa naira dubu ɗari biyar ɗari biyu Allah maɗaukaki ya saka musu da alkhairi sannan alhaji ladan salihu kanin turakin bauchi Allah maɗaukaki ya saka masa da alkhairi domin shi ne ya ɗauki nauyin sanya karatun ma a FM da kuma wato gidan rediyo Najeriya Kaduna shekara da shekaru yana wannan aikin muna roƙon Allah madaukake saka musu da alkhairi bukatun suna alkhairi Allah madaukake biya masa sannan har yanzu godiya ta wa abokan aiki na a wannan masallaci na na mala abubakar da mala abdullahi waɗannan bayan Allah kullum na musu fatan alkhairi ina musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi bayan Allah ne mutanen kirki da Allah madaukaki hada ni da su shi yasa shekara da shekaru muna aiki da su a wannan masallacin ba mu taba ba mu taba samun matsala da su ba kuma ka san galibi duk inda ka sani yawanci in ka je wajen yan siyasa ne wajen limamai ne wajen kasuwa ne duk inda ka ce ga shugaba ga mataimaki to za ka ga cewa akwai wata yar matsala akwai takun saka da yake faruwa tsakanin su shi yasa wani bawan Allah Allah madauki ji kansa yana da wani mukami ne to duk sa ya matsa masa ne sai ke cewa kai ai duk inda kaga duhuci to mutumin banza ne yace shi yasa kaga annabi ba Allah bai masa duhuci ba <laughs> to ni alhamdulillah dibiti na na ɗaya da na biyu duka wallahi muna zaman lafiya da su ba samu matsala da su ba dukkan aiki kuma kowane lokaci wanda zan yi zan yi wanda ba zan yi ba zan ce musu su yi kuma ba wani jayayya wani yana tafiya daidai Allah madaukake ya sa masa da kai kaji kuma dukansu sun fi shekaru sun fi ni ilimi amma ya zama da cewa muna zaune da su lafiya Allah dauke saka musu da alkhairi ba zan manta da Malam Ahmad ba Malam Ahmad Abdullahi Misau wanda shi ke jami'in baki a karatu da nake yi kuma shine limamin mu na huda wannan masallaci sallan asubahi ko mun ruwa ko mun rani ko mun damana malam ahmad zai zo da sallah wannan masallaci Allah mada dauke saka masa da alkhairi Allah ya masa albarka Allah ya albarka cikin zuriyarsa ga kuma sallar tahajjudi da yake jaman har yanzu da shi da dan uwansa malam abubakar da suke jin tahajjud muna musu addu'a Allah madaukake ya saka musu da alkhairi haka nan masu jan sallar tarawih waɗanda suke taimakawa wajen sallar tarawih da malam sulusi da malam sabir injiniya zubairu yakubu duka Allah madaukake ya saka musu da alkhairi ba zan manta da waɗannan mutane guda biyu aminan juna ba malam yakubu da malam idris ladanin wannan masallaci da mai kula da wannan masallaci babu waɗanda suke gudunmawa na jiki kamar yadda waɗannan mutane suke a masallacin nan Allah madauki ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka ba zan manta da malam Kabiru direban gidan injiniya Zubairu Yakubu ko mun ruwa ko mun rani shi je zai dauko mana mai daukan karatu an daukan karatu sunna TV zai je ya dauko mana mai dauka mana karatu na BRC wani lokaci a tashi daga karatu ya dauki mai daukan karatu a BATV ko mun dare ya mayar ya bai da su gida kuma komai dare wani lokacin sai kai karfe sha ɗaya da rabi bai koma gida ba ba wa Allah na Allah ya saka musu da alkhairi kuma su ma matan da Allah saka musu da alkhairi da ba sa zare masa ido wata ramu ne mu marasa ya mutu haka nan bayan Allah da muke aiki da su a kafafen watsa labarai inda suke zuwa nan suke daukan karatu mala da dan bauchi wato je kadan sunna tv Allah madaukake saka da alkhairi Allah ya masa albarka malam aliyu da Munguza brc bauchi Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi malam ladan sallau makera mutumin BATV kenan shekara da shekaru muna fama da shi a wannan wuri Allah mada kuke saka da alkhairi shi dai ya kusa za a yi aiki ai kawai in ba za a yi ba a bari saboda haka da zaran lokaci ya ce malam lokacin fara karatu yayi <laughs> Allah ya saka masa da alkhairi sannan addu'a ta ga waɗanda suke da hannu wajen kawo abinci a wannan masallaci umuman gaba daya suna ciyar da masu itikafi da mamu almajiri da suke zuwa wannan masallaci wanda dai zan sake ta su injiniya zubairu yakubu turakin goci sannan akwai dr alkali wanda shi ma a wannan shekaran yana kawo abinci a mutane a wannan masallaci allah saka masa da alkhairi sannan ma da ake hamma da na a baya allah saka masa da alkhairi sannan sakataren kwamitin wannan masallaci shi ma kullum ana kawo zoko daga gidansa shekara da shekaru allah maɗaukake saka masa da alkhairi akwai ustaz mai kaji shi ko ba yin tikafi yake kawo ba shi wa malin yake kawo shi ma ba za a manta da shi ba eh? duk lokacin da kuka ji muryar malam ta yi wasai to jiya ya cika azari Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya masa albarka Allah ya Allah ya dauka kashi Allah ya ƙara albarka a cikin sa akwai wani bawan Allah da yake kawo abinci har yau ba mu san waye ba ana kawo kula daga gidansa ba mu san waye ba ko waye ma dai Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya masa albarka da waɗannan yan kalmomi na godiya nake cewa ubangiji ta'ala ya karbi dukkan ibadunmu da muka yi a cikin wannan wata gaba daya waɗanda suka zauna a wannan masallaci suke ibadan itikafi Allah ya karba ayyuka duka gaba daya da sallan tarawih da sallan tahajjud da karatu da muka yi duka Allah ya amfana da mu gaba daya a kafin mu tashi zan bukaci ɗaya daga cikin an kwamitin wannan masallaci ban san wa za su wakilta ya yi magana ba ko ma da ke hamma ko a mai girma garmajo ko waye za a wakilta ban sani ba na na to an wakilta wa da ake hamma bai guri a madadin bismillah ba da ke amma بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم zai fara azumi har zuwa yau har kuma zuwa ƙarshen azumin da za a yi da talatin ko da shekaru da tara yana godiya Allah kuma ni ke musu sakanya da gidan kanjan da ke kyau da kuma waɗanda suka taimaka ta ne da kan gwamnati ta rika a yau ne da su taimaka a bakar da kyau da sauransu da wanda muka sani da wanda mu sani ba muna ƙara gode musu Allah wani da nuna mana da shekaru masu yawa Allah kuma ya mutu a kariya da ake a madadin farkon masallacin nan muna jin kujermu da babban malamin mu malam Usman Ibrahim Jiyaɗe da hadarin mama na ahmad abdullahi mutum da sauran na idan masallacin da mala abdullahi da mala abubakar da jami'an kula da masallacin da mala da kudu da ladani da sauran gaskiya cikin da zai ba wasu wasu korewa amma da yi mu cikin kwalitin masallacin nan sun yi kan shugaban alhaji da gamawa shugaban hukumar civil service commission na jihar bauchi da tsohon kwamishinan ayyuka da tsohon shugaban ma'aikata na jihar bauchi duk shugaban da nake mun zauna da su lafiya kamar kowa ko kuma ne a kullum fara'a ban taɓa ganin ɗaya daga cikin da ya ɓata ne ba malam ne shi ne babban jagoran mu na daidaita tsakanin mu na wasa da jariya. Sarkin kasuwan wasu baya na yana kuma talatin ne na kura idan kuma ka kuma za ka ce na kwanci na talatin duk da shi shekaru to wannan tsarin gobe ana ƙara da kan da ƙara ɗaukar da musulunci da musulmi da kan ya ƙaro shi da kwanci muna roƙon Allah Allah ku wani da yau da zaman lafiya Allah zai wa jihar zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata mai albarka تبرع يوم تسن أرشي قبل أنا من الرسول كامل ومتاج شرطنا أنا كامل ومتاج شرطنا يقوم محمد وهذا أنا قولي جبال كيف وجابوا أنا قوة أنا مطلبية أنا قاشي متى وسالك أنا قالوا قولي وأنا بيكاوان ويوم في أبني الشرطة وأنا رامي ولا قولك في العجل أنا قوة أنا تشكى فلا لا الهيم da albarka Allah sa mu cikin bayan da ake yantawa daga wuta zuwa aljanna Allah kuma ya sa mu dace da daren da ya fi kadin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ina ƙara godiya bisa abinan da ɗan iska ne a albuka Allah ya saka mu da Allah mu mai mutu da lafiya mu da lafiya. To alhamdulillah baba madaki hamma Allah saka da alkhairi akan wannan jawabi da kai mana takaitacce a zan so a cikin malaman da suka samu halartar wannan wuri mai albarka daya daga cikin zai zo ya tofa mana a wasu yan kalmomi waɗanda za su albarkaci wajen insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi zai rufe mana da addu'a zan wakilta daya daga cikin su malam umu shawu Ahmad shi zai mana a zan kabbe kabbe za mu girma maka a matsayin ka na insha Allah tabaraka wa ta'ala kai ne za zaka mana jawabi a madadin sauran gaba daya amma kafin nan yi wata mantuwa ina neman a aikin gafara cikin godiyar da na yi na yi tuya manamanta da albasa yan agaji waɗanda ba dare ba rana a wannan wuri su shiga nan su fita nan su tabbatar da cewa komai ya yi lafiya wani bangare ne na gudanuwar abu in babu su za a samu cikas mai yawan gaske su ne masu tsarawa sai aikin hizba sai aikin agaji duk abin da ka sani su gyara mana su ce samari ku yi nan mata ku yi nan kar ka zo ku kawo mana matsala duk wani aikin yan agaji ne lokacin sallar tarawih lokacin lokacin tafsiri duka suna nan waɗannan yan agaji Allah madaukake musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya barka wa zuriyarsu Allah madaukake kara musu karfin gwiwa akan wannan aiki da suke da Allah sannan mantuwa ta biyu da nayi akwai bankin tijara wanda shine ya fara kawo mana gudunmawa a wannan masallacin tun kafin kowa ya kawo tijara microfinance wanda yake karkashin alhaji jabilu wanda yana daga cikin ɗaya daga cikin kwamitin wannan masallacin shine fara kawo gudunmawa naira dubu ɗari a wannan masallacin a wannan ramadan da haka mun manta da shi ban faɗa ba muna addu'a Allah dauke saka musu da alkhairi Allah ya ɗaukaka kasu kuma Allah dauke kara musu albarka Allah ya fahimtar da musulmai muhimmancin irin waɗannan bankina na bankuna namu na musulunci waɗanda suke mu'amala babu riba kuma yana daga cikin abin da ya kamata mu mai da hankali akan kansa irin waɗannan bankuna mu kara haɓaka su mu sa jari a ciki suna iya kokarin su ne zama da cewa sun tsabtace mana dukiyoyin mai zama bai ba a ciki Allah ɗaukake musu albarka Allah ya saka da alkhairi malam shayawu shawu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 dakatar da karatun ƙur'ani da aka fara a farko ramadana na wannan shekara cewa shi ne rufe karatun ƙur'ani ina ga ya kamata zama dakatarwa ko ɗaurewa <laughs> da sauransu ah, allah masurki ya saukar da ƙur'ani akwai kuma saƙonin da allah madawar sarki yake da su ga bayansa shi ne ya saukar ƙur'ani don a isar da wannan saƙonin shi yasa Allah sarki ya umarci mutane da su ta dabburi akan Qur'ani su lura da Qur'ani afala ta dabbaru na quran walau kana min inda da la lawajadu fi ikhtilafan kathira cewa shin ba su yi ta dabburi na Qur'ani ba su lura da abin da yake cikin Qur'ani to wannan Qur'ani da muke karantawa akwai sakonni da Allah masarki yake da su wa bayansa maganar Allah ce Allah ya saukarwa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sau yayi wa bayansa bayani akan wannan Qur'ani din da aka cin Qur'ani akwai sakonni masu dimbin yawa amma a dunkule sakonnin nan manya manya shine abubuwa ne guda uku shine bayani akan Allah madaukakin sarki dan kana son ka san waye Allah shine ka karanta Qur'ani in kana son ka san waye Allah hakikanin Allah Allah ya gama bayanin sa cikin Qur'ani shin yayin da muke karanta qur'ani ko ake karanta mana qur'ani ya kamata mu bada nutsuwa mu yi sauraro don mu ga menene bayani akan Allah a qur'ani na ke ce mana huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah din shine al-awwal al akhir wal zahir wal batin shine wanda yake na farko ta farkon da bai da farko Shi ne na ƙarshen da ba shi da ƙarshe ba lokacin da babu Allah madaukaki sarki kamar yadda allah ake cewa Allahumma antal awwal laysa qablaka kashe. har dai ayoyi da yawa da makamantansu da suke bayani akan Allah sai kuma bayani akan hukunce-hukuncen Allah da kuma bayani akan bayin Allah mu sarki tun da kama daga farkon duniya farkon halitta farkon ɗan eh, adam da kuma farkon wanda aka fara aikowa manzo da kuma annabin karshe da sauran al'ummomin duk Allah mata kiyaye bayani a cikin alkurani to babban abin da nake so na bayani akai shine a cikin wannan sakonnin guda uku abubuwa guda uku ne sunan shi shine abin da na farko shine bayani akan Allah ne shi ko muhimmanci to alhamdulillah karantarwa da aka yi a wannan masallaci irin eh, nasarar da aka yi a wannan masallaci yana daga cikin abin da malai fa ba muhimmanci shi ne abin da shafi aƙida, abin da shafi tauhidi bayani akan Allah din nan waye Allah din nan kusan duk wani ke bibiyar karatun da ake a wannan masallacin yana kula ko kuma zai ji in malai ya samu wata gaba ya tango ya samu wata kafa akan bayani akan Allah to ya kwalkwale ya nuna mutane wani shine Allah din nan ko kuma shi Allah din nan shine ya cancanta abota mar sosai da haka Ah, Allah saka mana da alkhairi a bisa irin ba da gudunmuwa da yi sosai wajen fitar da bayani don lajala akan abin da shafi aƙida don kowanne eh, karatu za ka samu akwai inda malamai ya ba muhimmanci to amma dai a cikin wayannan abuwa guda uku nan ba muhimmanci kamar wayannan a sakonni ukun nan shine sanin Allah mana sarki hatta labarai da Allah ya bada akan annabawa su gabaci su gabaci manzon Allah kusan duk za su samu akan akida ne kaga dai kenan yana koma ma akan bayani akan Allah da madawan sarki to dan haka sai mu koma mu ta dabburi wayannan karatukan da aka yi alhamdulillah tunda an sassajala su an rubuta ko kuma an yi din ɗinsu a kafafen labarai wanda ake gani da wanda ake ji da kunne kusan da an yi inda za mu koma mu bi karatun nan dalla dalla za mu fa'idanta sosai za a nuna mana waye Allah masarki to Allah masarki sa kama da alkhairi da kuma dukan guran da ake karatu yayin da kake jin karatun Qur'ani to lalle ne ka san cewa akwai abubuwa guda uku da ake so ka sani Allah yake so ka sani shi yasa ya saba da Qur'ani shine bayani akan kansa sannan bayani akan hukunce hukuncensa yi kaza bar kaza sai kuma bayani akan sa tun daga labarin annabawa da labarin waɗansu shaƙiye da ake a duniya da mutanen kirki da ake a duniya duk bai fice waɗanda ba ko bayani akan Allah ko bayani akan hukunce hukuncen Allah yi kaza bar kaza ko kuma bayani akan abubuwan da ya faru to da haka in mun ji karatun qur'ani ya lokacin da an ja wata aya a qur'ani to abin da mu fara saurara mu lura me ayan da take faɗa to Allah saka mana da alkhairi ah, Allah masauki ya kai wannan ayyuka da yi cikin mizan hasanat nasa kyawun ayyukansa kuma wani babban abin da yake faranta mana rai a matsayin malam abokinmu abokin karatunmu wani kuma yanzu abokin da'awarmu ah, wanda muna jin daɗi sosai wajen yan kwamiti na wannan masallaci wajen kyakkyawan alaka da haɗin kai da suke da shi yanzu kusan akwai jewa abokanmu wanda mun sha eh, tsara za mu zo musamman kamar bara mun zo daga eh, ibrahim disina wannan masallacin a yanzu haka yan nan daidai wasu yana da wasu uzurka bai zo ba muna jin daɗi yadda muka ga akwai kyakkyawar alaka da kyakkyawar fahimta tsakanin malam usman da yan kwamitin nan tare da kuma alhamdulillah dattawa ne eh, masu shekaru da yawa waɗanda suke da matsayi a duniyance suke da manya-manyan mukamai amma suka zama suna ma'amala mai kyau da shi muna jin daɗin waɗannan Allah saka muku da alkhairi Allah ƙara mana yawan su dukkan masallatai a ce a samu kyakkyawan fahimta tsakanin shugaban ko kuma limamin masallacin da kuma yan kwamitin nan to addini zai ci gaba mun lura manzala sallallahu salama samun kyakkyawar alaƙa da da sahabansa ta girmamawa shi yasa mutum ya kai haka ba ta samu matsala a kanun Allah da sahabbansa ba to da haka Allah masauki ya saka muku da alkhairi kuma muna jinjina muku Allah ya ƙara muku karfin eh, zuwa akan wannan ayyuka da kuke yi da kuma hakuri da kuma bawa ma na haɗin kai shi ma kuma da muna fatan Allah masarki ya ba shi ikon yin da'a da yin abu daidai da kuma ƙoƙarin yin abu da hikima don ya tafiyar da masallacin nan kamar yadda ya dace Allah masarki eh, ya taimake mu zan tsaya a nan gurin subhanaka kala bihamdika nashar ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abu zainab الشيخ شعياء يوسف احمد الله مدوكake saka da alkhairi mun riga mun ja lokaci yanzu ba abin da rige mana sai adu'a insha Allah za mu kira alaran ma Ibrahim Yahuza dan Muhammad ya rufe mana wannan taro da addu'a insha Allah tabaraka wa ta'ala صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف الأقدام صرف أقدامنا في طاعتك وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل جنة الفردوس مثوانا اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا الله كاسم مكاسم بقاتو شم الله كبيا منا يا الله كاسم مكاسم بقاتو شم الله كبيا منا يا الله كاسم مكاسم بقاتو شم الله كبيا منا babbar buƙatar mu gare ka ya Allah gafara da shiga aljanna Allah kai mana wannan arziki babban abin da muke tsoro gare gare ka ya Allah ba kamar shiga wuta Allah ka kare mu Allah gafarta mana gafarta wa iyayenmu da malamanmu da surukanmu da abokanmu da ƴan uwanmu da matayenmu da ƴaƴayenmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda muke raye tare da su idan cikawar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka sanya ranar da tafi alkhairi a cikin rayuwar mu ita ce ranar da za mu komo zuwa gare ka ya Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a cikin zuriyar mu ya Allah ka sanya sanya mana albarka a cikin zuriyarmu ya Allah ka sanya mana albarka a cikin iyalanmu ya Allah ka sanya mana albarka a cikin dukiyoyinmu ya Allah muna roƙonka akwai wasu bayi naka waɗanda suka roƙe mu mu sanya su cikin addu'o'i ya Allah ka san ba ma iya biyan bukatun kanmu ma balle nasu sun roƙe mu mu sa su addu'a ne saboda littafin ka albarkacin littafin naka Allah ka biya mana bukatun mu mu da su baki ɗaya ya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun bukatun mu da su baki da ya Allah da wasu cikin bayinka waɗanda suka ƙaunace mu ya Allah ba sun ƙaunace mu don komai ba sai domin littafinka. Allah ka sanya mu cikin albarkacin littafin naka mu da su baki da ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zaunar da ita lafiya ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya ya Allah ka ƙara mana bunƙasar arziki da wadata matsalolin da ake fama da su na tattalin tattalin arziki ya Allah kai ne mai azurtawa kai ne mai talautarwa ya Allah ka azurta wannan ƙasa ta mu Najeriya ya Allah dukkan abin da muke ganin ba za yiwu ba kai a wajenka mai yiwuwa ne duk abin da muke ganin mai wahala ne kai a wajenka mai sauki ne Allah ka buɗa mana Allah ka kawo yalwa da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa muna roƙonka ya Allah shugaban Najeriya Muhammadu Buhari Allah ka taimake shi Allah ka kare shi Allah ka tsara masa lafiya lafiya Allah ka masa jagoranci Allah ka sanya shi akan daidai ya Allah ka hana shi aikata barna ya Allah ka taimake shi akan daidai ya Allah ka jagorance shi cikin daidai ya Allah ka bar shi da dabararsa ya Allah ka isar masa akan al'amuransa manufofi masu kyau da yake da shi akan kasar Allah ka tabbatar mana ya Allah muna roƙonka waɗanda ba sa san wannan manufa a Allah mun barka ga ka gasu ya Allah ka isar mana akan sharransu ya Allah duk wanda yake so ya kawo cikas ko koma baya a cikin al'amuran gyara a Najeriya Allah mun barka da shi ya Allah ka isar mana akan shanu. Allah ka albarkaci wannan ƙasa muna roƙonka ya Allah wannan jiha ta mu ta Bauchi Allah ka albarkace ta Allah ka sanya alkhairi a cikin wannan jiha ya Allah ka kawar da fitina a wannan jiha jagororin da ke jagoranci a wannan jiha Allah ka dora su akan daidai Allah ka sanya su aikata daidai Allah ka sanya su yi abin da yake daidai Allah ka kawar da su daga abin da ba daidai ba ya Allah muna roƙon ka shiryar da su kan abin da zai zama maslaha ga al'umma da jaha da bayinka ya Allah ya Allah duk abin da za su yi wanda ba daidai ba Allah karka ba su su yi Allah kai musu jagoranci a kai dukkan matsalolin da ake fama da su Allah kai kai ta kawo ƙarshen matsala Allah ka kawo mana ƙarshen matsalolin ya Allah ka kawo mana ƙarshen matsalolin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 المغضوب عليهم ولا الضالين